قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكشي من ذل سما ياشي وليسترجع أحدكم في كل شيء ɗayanku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a game da kowane abu hatta fi shis'in alihi har idan hancin takalmin sai ya tsinki har takalmin mutum ya tsinke ya yi istirja'i an tsinke wata kuma musiba duk da isnadin hadisin yana da rauni fa innaha min al domin yankewa tsinkewar takalmi ai musiba ne a ce kuma tafiya kake mai nisa kuma misali a ce inda kake cikin mutane ne kunyar kawai takalmin ka ya tsinke ita ce abu damuwar da za ka shiga sannan damuwa ta bi ita ce tafiya da karkayi ya za ka sannan shari'ar musulunci ta hana mutum ya tafiya da takalmi ɗaya ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا dan tafiya da takalmi tsinkake akwai wahala sannan ka cire takalman naka guda biyu ka rike da an ganka sai wani abu sai an tambaye ka a takalmin ka ne ya tsinke lafiya kaga za ka bi wasu alin hazan nasi mutane za su ta tambaya ka wato kunci ne duk da isnadin ya mai rauni ne dukkan wata musiba jallat وإن عظم بس يقوق أغماتي إذا أنت سامون ثم تيني استرجائي وما إذا لم أرمس زوا على ما مدرك تنشر وأن حديث إسناد سينا جروني أتنسى أقول بكر بن حنيس شيكما بعيسي والإمام البزار رحمة الله عليه يا تكدشي أتكم أتكم مسند وقالت أم سلمة سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أم سلمة آه، تفشي hindu kenan hindu bintu abi umayya radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kulu na ji ma'aiki alaihi salamu yana cewa ma min abdin babu wani bawa tusibuhu musibatun da musiba za ta same shi fa ya kulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai istirja'i ya ce mu kayan Allah ne na Allah ne mu kuma gare shi za mu koma Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a cikin wannan jarabawar da ka mini wannan jarabawar da ka mini ya Allah ka musanya ta ta zama min lada wa akhlif li khairan minha sannan ya Allah ka bani makofin alkhairi fiye da abin da rasa illa ajarahu Allah fi musibatihi sai sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada kuwa a cikin wannan jarabawar da aka masa wa akhlafa lahu khairan minha kuma Allah sai ya bashi makwafin fiye da abin da ya rasa na wannan musiba kowace irin musiba ce qalat shi na na ummu salamata shi falamma tuwfiya abu salamata lokacin da mijina abu salamata radiyallahu anhu ya rasu qultu kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai nayi wannan addu'a kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيزا شألا يا بان وانجل أبو سلمة ننكم بننكم بننكم بننكم بننكم ننكم بننكم جبزا إيا أونا وابا أكبات من زن الله صلى الله عليه وسلم أبقف مجن أبو سلمة رضي الله عنه قال قلنا باقهم خيرا من هابن شيء الخير ما جبا شيء الله يبعث بك alherin ne duka Allah duka ya bata tashin farko yanzu matsayin ta ya canza ta shiga cikin azwajuhu ummahatuhu ta shiga cikin matan manzo Allah sama ummahatul mu'minin daraja ta farko kenan wannan ta ishe ta kuma duk matan manzo Allah sun da baki ɗayan su a duniya su ne matansa a lahira a aljanna shi yasa Allah ya haramta wani ya aure su bayansa ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ما يا هلسا وني يتيزي يكتسقى يتيزي أو رمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يغس وسع سوى الله يا مسع القوري هن أزواجه في الدنيا والآخرة سوني ما تنسى الدنيا كما سوني ما تنسى الجنة سوني كمان بزي أوريسبا ما kaga wannan ba karamar daraja وروي أيضا عنها رضي الله عنها قالت أو كما هو يتودي لغريتا تشي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره النبي صلى الله عليه وسلم يا شي وجن أبو سلمة مجينا الحالي الوقت شق بصره إذا سيعتفي إذا سيعتفي يا بودي باين يا مت أغمضه من زي سما سي يقوي من السنه abin da ake idan ya mutum ya rasu to na farkon abin da ake bukata ya dan jiƙa hannu haka a sa hannu a ruwa sai a shafe masu idanuwan nasa domin su rufe fassar ba da wata ma'ana wadda ba ta da sun maƙala sai ce inna ruha idza bi tabi'ahu al-basar Ɗabi'ar da Allah ya halicci ido idan aka cire ran mutum to sai idan ya bi shi ya ta kallon sa fabajja nasun min ahlihi ana nan kawai mutanen gida sai wasu daga cikin mutanen gidan Abu Salama sai suka fara kuka bajja kenan kuka da ihu da harguwa shine ake ce masa bajjatu wa asma'u lil kuttabi fi mithli bajjatan فأعلم أن الصائحين نعاتي إن hafis. sannan sannan sannan shauki ya ce إلام الخلف بينكم إلامة وهذه الضجة الكبرى علامة هذا إيه؟ الضجة إيه فقال شمس لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير كف سكي كن كنك وتممونا الدعاء سيديك الهير إلا بخير أن ونن استثناء منقطع لي دومن لا يدعى على النفس بالخير وإنما يدعى على النفس بالشر إذا أتى دعاء عليه يا مسا الدعاء مموناكي أما إذا أنت تدعى له فيا مسا الدعاء ميتو وأن حديث سيما زال في سيما سيئة سيما لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرين كيف يمكنكم منا الدعاء إلا بخيرين kaga wanda illa bi khairin ne istisna'un ne munqati'un domin khairun baya cikin sharru khairun baya cin addu'a wasu alal nas baya cin mutum ya makansa mummuna addu'a kuna gane wanda suke nawo sun su kai nawo a cikin ku mai dan zurfi zurfi su ne za su gane da su ne ke إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون domin yanzu maganar da ake cikin nan mala'iku suna cewa amin da abin da kuka fai idan mutum ya ce ya shiga uku ya lalace sai mala'iku su ce amin kaga magana ta lalace kenan idan mutum ya mummunar magana mala'iku suna cewa amin amma idan mutum ya yi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha to sai mala'iku su ce amin ثم قال سيما سنة اللهم اغفر لي أبي سلمة يا الله خجفت سام أبو سلمة هذا الدعاء كينا وارفع درجته في المهديين يا الله قتج مطعين أبو سلمة رضي الله عنه في المهديين كساش قساش تنشري ينباينك واخلفه في عقله في الغادرين إن يا الله ملوك تنشرتي خزم موسى مجاجي أبا ينسى في الغادرين والبيبري وارسل لنا يا الله قتافر ثامنا وله يقوم الشيء يا رب العالمين يا أبنجيجن هلك وافتح له في قبره سنن يا الله كبوت لها مسا يا كمسا يا كيلوى تامسا قبرنسا ونور له فيه سنن يا الله مدوكة شركي حسا قامسا قبرنسا أشيء قبر متن يا زمني حسكي كما قبرنسا يا قسن يا يلوى يا أبن داكي بخاتا كينا وما زال سنة يا ونن عدوى إذا كي عدوى كي سنة داكي إذا يا ينا داكي كمتو to addu'ar da zai ce na ba harguwa ba ba ihu ba kun ga wannan ita ce sannan wannan yana nuna mana mutuwa musiba ce qur'ani ma ya kira ta yace na antum baghtum fil ardi fa asabatkum musibatu al maut kaga al maut musibatu mutuwa musiba ce ta rasa wani musiba ce Allah madaukakin sarki ya ba mu sabati a lokacin da aka mana mutuwa sannan kuma ya ba mu sabati mu ma lokacin da za mu mutu sannan kuma ya Allah muna roƙonka ka ji kan wadanda suka mutu kafin mu ka gafarta musu mu kuma ka sa mu cika da imani wannan shine karshen wannan fasali na 22 a cikin wannan littafi na alci abin nan alwadul sayyib wa rafi'ul karim tayyib Allahu a'lam